gaskiya rana ce yau mai tarihi a gare mu a jihar katsina a tarihin siyasar mu mun shi ah, mai girma tsohon gwamnan jihar katsina wanda wannan gida da muke zaune shi ya asasa shi shi ya gina shi muke jin daɗin shi a yau a matsayin ɗan jam'iyyar mu na apc da muke alfahari da shigowar shi cikin jam'iyyar apc son mu tabbatar da cewa dama yayanmu ne kuma ba mu da wata matsala sai alheri tsakaninmu da shi kuma muna godiya kwarai da wannan karamci da aka yi mana kuma kuma da kuka je a matsayin delegates kuka wakilce mu da jam'iyya baki ɗaya ta jihar katsina da majalisar zartarwa ta jihar katsina baki ɗaya aka je aka mutunta aka yi wannan karamci godiya kwarai da gaske kuma dama haka muke zato mafi yawancin manya manya abokan siyasar mai girma tsohon gwamna dama tun kafin zaɓe sun dawo cikin tafiyar nan ta abc kuma da su muka yi hidimar da aka yi Allah ya kai mu nasarorin da muka samu kuma kowa ka ana kai ka san a jihar katsina za ka yi albahari da abubuwa na alheri da gwamna shema ya yi a lokacin da yake mulki a jihar kano wannan abun ma shi ne yan jam'iyyar pdp suke ta kuri da shi ya yi kaza ya yi kaza to dai ya yi kaza dama kuma family guda ne da mu da gwamna aminu bello masari da barista ibrahim shehu shema da ni kaina duk kwarar duk mun yi hidimar hidiman dukkan mutane muke ake hidimin nan daga baya ne matsaloli suka faru wanda an saba da su a siyasa aka raba kawa yanzu kuma an haɗa kawa wuri saura muna kira da sauran ma wanda duk aka yi wannan hidimar da su ku zo mu haɗa kawo wuri guda mu gina jihar katsina domin mu samu ingantattar jihar katsina da muke bukata mu da fatanmu shine alheri ya sauka a jihar katsina burin mu da fatan mu shugabannin mu na jihar katsina su haɗa kawunan su zo mu yi wannan hidima wannan hidima da muka faro ta a gidan mu daga yi umar musara duwa akwai mutane da dama wasu su har yanzu sun ki haɗa kawunan su riba ba muna gani ba kyama muke ba in aka zo aka haɗe wani abu ne muka yi consolidating muke yi na yin sun demokrasi din da kuma kokarin yadda za mu gina jihar katsina ta zama jihar katsina irin wanda shi malaka ya umar musa raduwa ya gina muke alfahari da ita a yau yau idan allah zai sa ya dawo duniya zai yi alfahari da jin daɗi da irin wannan haɗin kan da yake gina al'ummar shi suna samu wanda ya tafi ya basu a uwa ɗaya mu muna fata alheri na fatan shigo shi ta zama alheri gare mu da karuwa ga jam'iyyar mu